godiya da yabo ga Allah tsira da aminci ga fiyayyen halitta Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rubutawa anti baby karantawa dan Hamza mai nishadantar da ko kullum da koyaushe gamu a cikin littafin izzar sarauta kashi na goma a littafi na tara mun kwana ne da inda sai shikenan mun gama da wannan game din na yau hmm, kawai diyana ta ce tare da kwantar da kanta kan kirjin shi a littafi na tara da inda muka kwana kenan a halin yanzu cikin littafi na goma wato izzar sarauta za mu ci gaba ba tare da bata lokaci ba kawai zan ce mu wuce cikin labarin domin jin yadda za ta kasance <clears throat> amma kafin nan dai nake cewa na gode wa Allah tun da gimbiya halimatu sadiya ta koma ɗakin ta zai take kamanta ta karawar daɗi saboda murna ta san yau dai ta gama da aliyu a duniya saura diyana domin ita ma ba ta za ta yi ba in ta gama da shi kanta za ta dawo sai an gama da mutuwar aliyu kuma zakadiya da ke kusa da ita a zaune ta washe baki ta ce allah ya taimake ki yau da me kike ji a kanki akan wannan abin da zai faru da aliyu a ce aliyu zai mutu gobe ai sai ki haɗa mana fati kawai kar ki ji komai jakadiya ai abin da ya fi Fatima zan hada mana ke dai Allah ya sa mu ji alkhairi kin Halimatu Sadiya ta yi magana tana wani kafirin murmushi alhamdulillah mai martaba sarki Fahad Abdullahi ya sa mu lafiya Allah ba shi lafiya don samun sauki yake har ya fita fada amma yanzu abin da ke damun shi shine tunanin aliyu da gimbiya kauzut wadda baya bace mai komai min komai kankantar lokaci duk wani minti ɗaya kowane lokaci tunanin halin da suke ciki yake karfe biyu ya rima da miri ya fito ya shiga fada ya duba jikin mai martaba ya ga ya sauki sosai sai da suka yi sallar la'asar sannan ya koma bangaren shi diana kuwa inda ta shirya suka fita gidan ammi take suka nufa diana ba karamin daɗi ta zuba, suna isa ammi ta fito tare ta tari Diana ita ma sai murna take ta yi misin ɗinta haka suka yi su sannan ammi ta shirya domin za su je gidan su Diana a tare a mota da mili ne ke bawa ammi labarin zuwan gimbiya Halimatu Sadiya da ta gun Diana murmushi ta sannan ta ce Allah sarki duk wani makircin ta yanzu ya zo ƙarshe da yardan Allah haka suka yi ta tattaunawa har suka isa gidan su Diana a tare da Diana da Ammi suka shige gidan sallama suka yi jin muryar amma jin muryar su Diana ta fito da sauri ta yi musu sannu da zuwa Falo ta kai su tana kallon Ammi gaisawa suka yi da mutunci kamar sun san juna sai haba haba take da ita inda ta kawo musu wannan ta kawo musu wancan haka dai take da ita sosai Ammi ta zage suna hirar su domin da da Diana ɗakin Diana <clears throat> suka sauka suna nasu hirar A haka abba ya dawo ya same su bai yi mamakin ganin amme ba sai murna da yayi nan fa abba ya zauna suka fara gaisawa da amme ya ce abin mamaki ko a mafarki ban taɓa zaton zan ƙara ganin ki ba bari kuma ɗana bare kuma ɗana da mir Allah mai iko Allah kenan ni ma wallahi ban taba zaton zan dawo Najeriya ba gashi wacce ta raba ta kara haɗawa shiru abba yake ji kamar yanzu abin ya faru to ba yadda za su yi haka Allah ya tsara nan suka fara tattaunawa akan yadda al'amura ya faru da yadda za su bi domin su tona asirin halimatu sadiya da maketin da take kullawa amine ta gaya wa abba abin da ta kawo ma diyana ɗazu abin da diyana ta kawo dai akan ta kawo mata wadda ta kawo ta bawa mahaifinta nesa wa abba ya sannan ya tashi ya tashi inda ya kira da mir da diyana ya fara musu magana kamar haka Allah sarki to me kuke tunani zai faɗa musu farko kenan kuma so min taɓi daga cikin littafin izzar sarauta kashi na goma da farko dai mu gode wa Allah tukunna sannan kuma Allah ya sa wa aurenku albarka da mirdiyana wannan aure na ku haɗi ne na Allah domin mutum bai isa ya taɓa haɗa wannan abu ba to Allah dai ba ku haƙurin zama da juna baki yanzu suka amsa da amin amin an bai ci gaba da cewa a halin yanzu za mu bullo ma wannan mata ta hanya mai sauki hanyar da za mu bullo mata shine maimakon gobe ta ji mutuwa ta kamar yadda take zato sai kuma mu mu shirya mu tafi masarautar muri masarautar da ban taba zato zan ƙara shiganta ba amma yanzu kaddara ta sai ta sake giftawa dole zan shige ta domin na kawo ƙarshen gimbiya Halimatu Sadiya murmushi amita ta ce gaskiya ne wannan shawaran naka ya insha Allah gobe za mu kawo ƙarshen ta sai dai sai ta yi da na sanin rayuwarta tun da dai ita kullum burinta ta sa mutum cikin damuwa da bakin ciki insha Allahu ita ce za ta dawoma a haka haka da ya daga kai ya ce eh habba abba hakan yayi Allah kai mu gobe amin suka amsa da shi sannan suka fara tsara yadda za su shiga masarautar muri gobe in Allah ya kai mu ni dai kan dan hamza na ce lallai gobe akwai kallo akwai takwaki a masarautar muri kusan karfe bakwai na dare kafin su dawo gidan su diyala kowa fuskan shi cike da farin ciki shi dai da miri inda ya fara sauka sun <clears throat> sauke amme a gida sannan suka wuce nasu gida tunda suka isa diyana jikinta a sanye yake bata san dalili ba da miri da ya fahimci haka har bedroom din ta biyo ta ya tambaye ta menene bata ce komai ba karfe goma gimbiya halimatu sadiya <clears throat> sai zagaya a bedroom ɗinta take bata san me yake mata daɗi ba har ta yi tunani ko ta je ta ga su Diana ne ko Aliyu ya mutu ne amma ta zuciya ta sai ta bari sai gobe haka kawai ta kwanta zuciyarta na bugawa ba ba tare da ta so ba ba ta so a samu matsala a zo bai mutu ba yana idar da sallah ya wuce bedroom indiana domin ya ga yadda take ya shiga ya tarar da ita idanunta biyu bata yi bacci ba nutsuwa ya yi hau kan gadon sannan ya cire mata hannu daga tagomin da ta yi firgita ta yi bata tsammaci zai shigo ɗakin a wannan lokaci ba kallon juna suka yi ido cikin ido sun kusa minti uku a haka ta yi saurin tsaye da idanunta ƙasa tana rintsa idonta kwanciya ya yi da ita a jikin shi ya fara shafa bayanta a hankali kamar yana mata tafiyan tsutsa can dai ta dan matsa jikin shi ƙara man ƙara gyara mata ya yi murmushi a sanya ya fara magana haba yar ƙanwata, lafiya ko tun da muka dawo na gaba ke walwala menene ki ga min please girgiza kai Diana ta yi sannan ta ce ba komai bane dai ina jin faduwan gaba ne shafa kanta ya ce oh my god haba kanwata haba haba dan gaban kina na faduwa sai ki kasa bacci ya kamata idan kika je haka ki tashi ki sallah ki dauki qur'ani ki karatu zaki ji komai ya fita daga ranki kin daina jin wannan faduwar gaba da sauransu daga kai diyana ta yi alaman haka ne sannan ta ce to zan yi tashi ki je ki alwala Yarima da miri ya faɗi haka yana kallon ta kasa ta da kanta saboda kunyan da take ji ta ce mai bata bata sallah zai ta kawai ya ƙara maimaitawa tukunna ta matse hannunta da ƙarfi sannan ta ɗan ce wayo Allah to ka tafi zan yi girgiza kai yayi sannan ya ce ki je ina jiran ki ki fito kasa da kai tana jin kunyar ta sanar da shi ba ta sallah kallon ta ya ganin ta shiru can da ya lakata yancin ta yace ko dai ƙara ƙasa ta da kanta domin ya gano ta turo baki diyana ta ta ce to ko dai me ko dai me hmm, <laughs> ba ki yi kenan abin da ya faɗa kenan yana murmushi ƙasa ƙasa da sauri ta sa kanta cikin ƙirjin shi tana mai jin kunyar shi ba kaɗan bai sa hannu ya ɗago ta ya ƙara rungumar ta kamar za a ƙwace masa ita nan fa bacci ya kwashe su a rungume da juna washe gari karfe da saura da mire ya farka lokacin da Diana tana manne a ƙirjin shi kallon fuskanta ya wani irin son tana ƙara shiga kowane shashi na jikin shi a hankali ya zamar da ita ya tashi ya shige tula da ya alwala sannan ya wuce bedroom ɗin shi ya sallah Diana bata farka ba sai karfe takwas da rabi ta tashi ta shige tulet ta wanka ta fito ta shirya ji take tana sha'awan yin kwalliya nan ta zauna ta tsara kwalliya tana gamawa ta fito da kayan ta leshi mai kyau sweetless mai kyau da ɗaukar ido ta shirya sai kyau ta yi tana ta walwale ita ma ta dubi kanta Amiro miro ta san ta yi kyau murmushi ta yi gadanta ta duba ta gyara sannan ta je toilet ta wanke ta ko ina ta gyara shi ta sa turaren wuta mai kamshi nan ta fito falo sam sam sam ba ta so ku yango su gyara mata komai na ta har ɗakin ta tunda ta zo gidan ita take gyara komai sai dai ɗan abin da ba a rasa ne suke yi ta rasa abin da za ta yi ne bayan ta gama gyara falo ne ta shiga kicin falo ta fito domin funkaso take sha'awa nan fita kwaba ta je ta fara yi tana haɗawa da kayan miya hanta ce kaɗai za ta sa a miyan ɗin nan da nan koko ina ya ɗauki kamshin girki domin diyana babu dawa a wajen girki dan amma tun tana karama ta fara koya mata girki domin girki shine mace kwarai kuwa yan matan yanzu sai ku dage ku koyi girki domin yanzu maza ba wai mace mai kyau kaɗai suke bukata ba a'a har wacce ta iya girki ba da kwalliya suna bukatar haka don haka yan mata a ajiye girman kai a gefe a je a koyi girkin zamani wannan shawara ce daga dan hamza shirye-shirye suke yi ba kaɗan ba shi ma shiryawa ya cikin kayan sarauta black and white sai hulan da ya saka a saman lallausan gashin kansa ya yi kyau sosai ya fito a asalin balarabin shi jinin izzar sarauta kamshi ya fara tashi yadda ya sallama da shi ya saka ya dakata yana jin kamshin girkin na har wani haɗiyan yawo yake inda ya arba da ita a tsaye tana juya miya tsayuwa yayi yana kallon ta yana kallon kyakkyawan suran da Allah ya yi mata kamar ita ta yakan kanta gashi kuma kayan nan sun matsaye ta sun fito da kyanta sosai wadda ya wani haɗiyan yawo don so gaba ɗaya ya manta da waye shi Jin ta yake da duk wani irin yanayi yana bin jinin jikin shi yana sawa a ranshi insha Allah yau zai bayyana mata sanda da yake mata domin zai yake anya zai iya zama na wani lokaci kuwa bai kai hakan ba wannan kenan kusan minti biyar ya ɗauka a tsaye yana kallon ta ya fara tafiya a hankali ya iso gare ta a hankali sa hannun shi saman wuyanta bata ji shigowar shi ko kaɗan ba sai jin abu kawai ta yi a wuyanta da sauri ta waiga ta dafa wajen saboda bata san ko menene ba ta yi mugun firgita Allah ya so ta ma yana tsaye a bayanta da zubewa za ta yi a ƙasa saurin taro ta ta faɗo faffaɗan kirjin shi ƙankame shi kawai ta tana sauke ajiyar zuciya domin shi ba shi fa bayanta ne yana ta bayanta ne yana kallon kyakkyawan fuskarta dan firgita sosai ta ba kaɗan ba ita ma kallon shi take ganin gani ta kawai bai taba bai taba mata kyau irin na yau ba kamar ta ƙara rungumar shi kawai ta fara aika masa da kis tana masifar wani irin yanayi da ta fara ji akan shi ta yi masifar shigala da kallon shi ne kawai ganin hakan din kuwa sun kusan minti goma suna kallon juna can diyana ta yi saurin tsawo sai da idanunta ƙasa ta maida su wani irin haushin kanta ta ji ta san damir ba zai taɓa ta ba amma ita wace irin zuciya gare ta da take tsananin tsammanin a yanzu ta faɗa san damir ba kaɗan ba Gwalla sai ta cika mata ido bata san lokacin da hawaye suka zubo ba. Dago fuskanta ya da hannunsa biyu yana kallon ta hawaye da ya gani a idon ta jikin jikinsa ya sanye bai san ma me yasa yasa ta zub da hawaye ba a hankali sun kuyo daidai fuskanta ya sa harshen shi ya lashe hawayen nan. Minti goma yana abu ɗaya yana kisin ɗinta ya shagala gurin ya shagala gurin lashe fuskanta. Can ya ji kamar miyan na konewa da sauri ya suke ta yi wajen gas din kashe gas din ya ya dawo gurinta da take tsaye tana kallon shi sannan ya yi ya sake mata murmushi ta yi mai da kanta kasa sannan ta matsa gefen shi ta wuce wurin gas din nan miyan ta duba ta ga yi daidai sai dai kawai yana son konewa ta yi sauri ta sauke sannan ta ɗora wa da mil shayi don ta san abincin da yake Eh, ba abin da yake ce da safe in ba shayi ba yana tsaye ta gama haɗa masa komai na breakfast sannan ta sa a babban tire za ta ɗauka kenan ta fita da shi kallon ta kawai yake ya bi ta da shi har ta fita ya bi ba ya bi ta ya karɓa sannan ya wuce tana kallon shi a ƙasa ta ga ya zauna ya ajiye kamar yadda ya zauna din ita ma ya fara haɗa komai da komai haɗa shayi tana gama tana kallon shi ita ta yi sauri ta zo ta zauna ta karba tana gama ta zuba nata sau din nan ta ce gani yayi abin ya bashi sha'awa sannan kuma kamshin <clears throat> da ke tashi ne sa kawai ta ga ya sa hannu suka fara ci sannan ya fara tambayar ta menene wannan dariya ta yi masa a haka suka cinye har da ƙari ranar da Diana ta yi mamakin cin abincin shi gimbiya Halimatu Sadiya ko breakfast ta kasa yi domin ko zai ko bacci mai daɗi ba ta yi ba jaka Diana shigowa da kayan motsa baki ita da kuyungu a tare suka fara magana gimbiya Halimatu Sadiya ta ce Zakadiya. kin ji sanarwar mahaifin Diana ya mutu ko kuwa maganan nan ta da alamun hankalinta a tashi gyara zama zakadiya ta ta ce haba uwar gijiyata telan daina tashin hankalin ki mutuwa fa ya mutu ke dai bari ki zuba ki bari zuwa anjima sai mu san me za mu yi girgiza kai gimbiya halimatu sadiya ta yi sannan ta ce ba baki san me nake ji ba ne a zuciyar nan tawa bara in shirya in je gurin mai martaba <clears throat> ki je ki mini iso an gama ranki ya daɗe zakariya ta yi magana tare da tashi da sauri nan ta je ta ta gimbiya halimatu sadiya iso a gun sarki fahad abdallah ba a daɗe ba sai gashi da dawo ta ce wa gimbiya halimatu sadiya za ta iya zuwa ya ba ta dama suna gama yin yarima da mir ya tashi ya ce madiyana zai je gun mai martaba nan zai wuce ya taho da su abba sai kuma amme diyana ta mai sai ya dawo sannan ta shige kicin ta gyara abubuwan da ta bata ta gyara ko ina ya dafe sai yana isa ko yace jakadiya ta mai iso ta mai ta sanar mai gimbiya Halimatu Sadiya na nan ya ce, eh zai shiga nan ta mai ta yau mai martaba magana ya ce ya shiga ya shiga bakinsa da sallama amsawa suka yi gimbiya halimatu sadiya ji ta gabanta ya faɗi domin dama in zai in za ta yi ido hudu da yarima da mirto dole sai ta ji gabanta ya faɗi yana mata mugun kwarjini wanda ko za ta mai wani abu a gaban shi sai dai ta ji ta kasa zama ya yi a gaban mai martaba sannan ya gaida shi yana mai ya jiki inda ya gyara zama yarima da mir ya kalle shi sannan ya ce Abba, insha Allah yau din nan akwai taro da nake so a yi a fada. Jiya na ga ka shiga fada, na san jikin nan naka ya sauki. Ina so a haɗa min duk waɗansu manya-manyan fada, ba ma fada kaɗai ba manya-manyan masarautun nan mai albarka da duk manyan yan <clears throat> cikin masarautar mu. har da sarauniya maimunatu gyaran murya mai martaba ya ce ya za a yi a haɗa wannan taro duk wadda ka ce <clears throat> ba a sanar da duk abin da za a yi ba ka san hakan ba zai taɓa yiwuwa ba ko abin da zan faɗa kenan mai martaba ka riga ne gimbiya halimatu sadiya ta yi magana tana hararan damir ta bayan ido murmushi ya rima damir yana kallon ta ce ai haƙuri mamma ban san hakan zai bata miki rai ba ai afuwa yayi magana yana ɗan rasa yadda kai cike da wani murmushi wadda yake da wuyan fassara kallon mai martaba ya ƙara ya ce abba wannan taro yana da matukar muhimmanci sosai idan ka ce bai dace ba shi kenan. Allah ya ƙara ma nisan kwana da lafiya mai amfani ɗaga mai hannu mai martaba ya ce kenan Allah kai mu anjiman amma ka san abin da za zaka yana da matukar muhimmanci kamar yadda ka faɗa gaishe shi da mir ya ƙara yi tare da mai godiya sannan ya mai da kallon shiga gimbiya halimatu sadiya da ta cika ta yi fam ya ce mamma a fito lafiya ya tashi ya fita direct gidan ami ya wuce ya ɗauko ta suka wuce gidan su diana dama su abba sun shirya nan suka wuce gidan su baba da yake wannan karo da fadawan shi ya fito ga baki ɗaya nan suka haɗu mm, sai masarautar muri abba da baba suna mota ɗaya sai kuma Amida <clears throat> da da amma da suke mota ɗaya sai yarima da mir da mama wato kakar su diyana kenan haka suka shiga masarautar a bakin babban gyaɗin masarautar muri wadda take da babban tambari a haka suka shiga babban gyaɗin masarautar muri mai babban tambari Baba kallon masarautar kawai yake yanzu Aliyu daga wannan masarauta ya fito kuma ɗa ne a cikinta Allah mai iko kenan. Nan motoci suka yi fakin a babban kofar da zai sada su da fada. Yarima da Mirna ya fito a mota domin yana so ya shiga fada ya ga kowa in ya haɗu. Shiga fada ya kowa da ake bukata ya gan shi sai dai bai ga gimbiya hali Halimatu Sadiya ba sai da ya kai gaisuwa gurin mai martaba ya fara bin dukin fada da kallo bata nan nan kuwa har gimbiya aisha da gimbiya marwa suna nan ya tashi ya zo wurin shi sai kanin shi <clears throat> mata ko kallon shi ma mata ko kallon shi ba su yi ba suka wuce suna kwasar gaisuwa gun mai martaba fita ya da ya je ya je ya dawo da Diyana sai kuma su ammi eh, yana isa fitar da Diana dama a shirye take alkibba kawai ta sanya sannan ta fito gurin su amma yana isa duk suka fito daga mota suka bi bayan shi bayi da fadawa suka <clears throat> fara gulma domin duk wadda idanun shi ya kai kan gimbiya kaujut sai dai ya ƙara kallonta suna mamaki domin sun san yau ba a zaman lafiya za a yi a masarautar muri ba, duk wadda yake da tarihin masarautar ya san abin da ya faru Gimbiya Halimatu Sadiya tana can kilisar ta domin da mata ce babu inda za ta dan wulakanci kamar da mirne zai sa a yi wannan haɗa taro ko uwar me zai yi oho tsaki ta ja gimbiya halimatu sadiya tana jin tsanan da mirna, ƙara shiga ranta to ni dai dan hamza na ce wannan ya har ina to mu dai mu zuba ido ko kuma in ce ni in zuba ido ko kuma ku zuba kunnuwa domin ganin abin da zai faru ko kuma ku ji da mil da diana suka fara shiga fada su ammi daga waje suke nan domin ba yanzu za su shiga ba har lokacin da ya ƙara dubawa gimbiya halimatu sadiya ba ta nan ya zo kusa da waziri ya mai magana sannan waziri ya miƙe fita ɓangaren gimbiya halimatu sadiya ya nufa yana shiga gaya mata cewa kowa ya haɗu ita ake jira fa fulani Gimbiya Halimatu Sadiya ta ce ba za ta je ba a faɗa wa Damir ba ta zuwa waziri ya lallashe ta da kirari nan ta tashi ta juya zakadiya na biye da ita har fada kowa sai da ya haɗu Damir ya tashi ya zauna a kujeran shi wanda daga nan mai martaba sai na shi dan ba zaman fada yake ba shi yasa. Nan Yarima da ya gyara murya ya kalli mai martaba sarki fada Abdallah ya ce ya mahaifina wadda babu kamar shi a duniya. shekaru ashirin da hudu kenan da faruwar wani babban al'amari a wannan masarauta tamu mai albarka wanda duk yake cikin masarautar muri ya sani to alhamdulillah yau insha Allahu zan wanke mahaifiyata da kuma ganin mahaifina wato Yarima Aliyu a bisa wannan zargi da basu ji ba basu gani ba Ba gimbiya biya Halimatu Sadiya ba, kowa na fadan sai daga ban shi ya faɗi. Mai martaba ya rasa bakin magana jiya lallai yaron nan ya zo da babban magana to me yake shirin yi kenan kowa ya gyara zama yana jiran ya ji abin da ya da damir zai kara faɗa. Tashi ya rima damir ya tsam ya kira su ammi da abba sai kuma baba da mama da amma Diana kuma dama ta cire hular alkibban da ke kanta ne saurin tashi mai martaba yayi yana kallon abin da ke shirin faruwa kamar a mafarki. ko kallon shi amme bata yi ba ta samu guri ta zauna haka shi ma abba ya zauna mai martaba idanun shi kurr akan amme Halima ta sadiya ba a magana har fitsari sai da ya fara zubo mata ta sauri ta matse shi kanta da wani sarawa ba a taba mata irin wannan ba a rayuwarta yau dai ta kasance bakar rana a gare ta tunda take murmushi gimbiya baruka ta tare da godewa Allah da ya nuna mata wannan rana ashe da rabon za ta ga wannan rana waziri da malaman fada baki dai kansu ya kulle kowa na ziran karin bayani abba gyaran murya ya kai gaisuwa kamar yadda al'amuran masarauta take tafiya ya fara da cewa shekaru ashirin da wani abu da suka wuce an tozarta mu a wannan masarauta wadda har ya kai ga an kore mu wadda ba mu san komai akan wannan ƙazafi da aka yi mana ba to yau bisa ikon Allah Allah ya bamu ikon kare kai domin mun san abin da yake faruwa kuma za mu fallasa duk wani makirci da ke cikin masarautar nan jiki na rawa gimbiya halimatu sadiya ta tashi ta ce kai aliyu me ya dawo da kai masarautar nan to kai maza ka tashi ka fita da kai da wannan bakar matsayaciyar ta nuna ammi murmushi ammi da abba suka yi sannan ammi ta ce gimbiya halimatu sadiya kenan me kike ci na baka na zuba ai yanzu za mu bar muku masarautar ku ke kasar ma baki ɗaya za mu bar muku ita baki ɗayanta sai komai ya fallasu tukunna don haka ki jira ki ji abin da ya kawo mu tukunna mai martaba kuwa cikin fadar nan ya yi shiru ya rasa mai zai ce kafin ta karisa abin da za ta ce mai martaba ya ɗaga mata hannu alamar kar ya ƙara jin bakinta mai martaba bai lura da diana ba sai a yanzu da idanun shi ya sauka a kansu baba a kansu baba da suke zaman wurin ɗin wadda ta zame masa bakuwar fuska bai san ko su din waye ba shiru domin a zaton shi amma ta ƙara aure ne kanwar da mirce zai zuciyar shi ta yi baki kamar za ta fashe amma kuma yarinyar kama take da jinin shi shiru yana jiran ya ji abin da aliyu zai ce Abba ce, gimbiya halimatu sadiya kin dade kina cin karanki babu babbaka a masarautar nan kin dade kina wulakanta duk wanda kike so kin mayar masarautar muri mai da masarautar muri kamar masarautar ɗakin ki sai abin da kika ga dama zaki kin yi mana kazafi mai matukar muni kin sa an kore mu an wulakanta mu akan duk abin da kika yi mana bai ishe ki ba har sai gashi Allah ya juya al'amura ta hanyar muguntan da kike so ki hada kin hada ruwan dafa kanki wanda shine yanzu da kika gano kuma kike kokari kiga kin sa an kashe ni zaro ido ta ganin duk yan fada sun dawo kanta har mai martaba ya dawo da kallon shi kanta kowa kallonta yake <clears throat> sarauniya maimunatu kuwa kafe ta ta yi da ido ko kibta babu abba ya ci gaba da cewa zai kin ba wa Diana abu ta kai mini wannan abun kuma ba komai ba ne, face guba da kika hada domin ki kashe ni kuma gashi a gare ki abba ya magana tare da ciro ledan da gimbiya halimatu sadiya ta ba wa Diana waziri ya tashi amshi leda ya gani sannan sauran mutanen fada suka gani ya mika wa sarkin fada sarkin fada ya bude ya nuna mai martaba ya mai bayanin komai sannan yarima da miryam ya ce abba Diana ya ce ga kanin Yarima Aliyu sannan kuma mata ce a gare ni. Waziri da malaman fada zaro ido suka yi jin abin kamar a mafarki to ya aka yi ba su gane Aliyu ba. Bisa wannan abin mamaki mai martaba sarki Fahad Abdullah shi abin da ya bashi mamaki kenan ya kalli gimbiya Halimatu Sade ji yake kamar ya nitse a wurin saboda wani yanayin da ya je. Ita ma cikinta da wani murɗawa kamar ta mutu. Mai martaba ya ce Halimatu Sadiya dama kin san yarinyar nan yar aliyu ce shi yasa kika haɗa auren kasa ta yi da kanta domin ta san yau kam dai tata ta kare mai martaba ya kara maimaita abin da ya ce sannan bakinta na rawa ta ce a'a mai martaba ban sani ba sannan ai na san <clears throat> gazan da uban ta yi a masarautar nan ba zan taɓa yadda na haɗa wannan aure ba dan haka ko a yanzu ma zai iya sakinta murmushi yarima da mir yayi sannan ya ce shi yasa kike so ki kashe shi yanzu kenan saurin kallon shi ta yi ta ce lallai da mir za ka iya faɗa wa uwarka haka sosai zuba zuba keke toma zakariya domin ita ta san lallai kam ta san sarki yau sai ya kashe ta don haka gwara tun wuri ma ta faɗa wa mai martaba gaskiya ko hukuncin ta zai zo da sauki tashi ta a hankali sannan ta matsa gurin mai martaba ta ce Allah ya baka yawan rai ina da magana mai martaba ya mata alamun za ta iya magana mamaki gimbiya halimatu sadiya ta yi ba kaɗan mutum mai zakariya za ta faɗa kafin ta faɗa abin da za ta ce ta ji zakariya na cewa Allah ya baka yawan rai kai haƙuri da duk abin da zan faɗa maka don ba na ba ne gimbiya halimatu sadiya ce ta saka ni na aikata sai da ta share hawaye ta ci gaba da cewa in kasafi tabbas aka shirya wa rima aliyu da gimbiya kaujut wallahi wallahi wallahi ba su aikata abin da ake zargin su da shi ba a lokacin da ka yanke wannan hukunci ba a hayyacin ka kake ba haka zalika mutuwar gimbiya maimunatu da suka yi a hatsarin da suka yi ma ita ta sa aka shirya musu wannan kuma ita ta kunce musu birkin mota suka mutu haka zalika ta yi kokarin kashe rema da mirma abin ya gagara asiri ta yi masa bai kama shi ba tsawon da mai martaba ya daka mata wadda ya razana duk wadda ke fadan nesa ta yi shiru magana ya fara cikin kakkausan murya halimatu sadiya kar ki ce min wannan duk abin da take faɗa gaskiya ne ke kika kashe min mahaifiyata kika kashe min mahaifina sannan kika kulla wa ƙanina da matata da na fi so a duk duniya sharri inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kwarai kuwa duk abin da jakadiya ta faɗa gaskiya ne duk abin da kake ji ta faɗa haka yake wani abun ma idan aka faɗa maka baka san da shi ba ko za ka yi mamaki gimbiya mabaroka ne ta miƙe take magana tare da kallon gimbiya halimatu sadiya ta take abba da ammi farin ciki sosai suka yi da jin jakadiya ta fallasa komai mai martaba jiya kamar zai kashe gimbiya halimatu sadiya da, hannun shi dama yana zaune ne da makiyar shi bai ma sani ba halimatu sadiya ta gama cutar da shi a duniya da ta kashe mishi iyayen shi ta raba shi da kanin shi wadda suke uwa ɗaya ta raba shi da matar shi da ya fi so a duniya gimbiya aisha da gimbiya marwa farin ciki a ransu fal domin duk duniya babu abin ba wanda suka tsana gaman gimbiya halimatu sadiya waziri tare da malaman fada tare da sarkin fada magana suka fara allah ya huci zuciyar mai martaba mai martaba kallon gimbiya halimatu sadiya ya sannan ya ce dama haka kike ashe kika kashe mini iyayena halimatu sadiya ban taba zaton ƙiyayyar da kika yi min ta kai haka ba amma komai da kika yi kin yi wa kanki ki sani ba zan ƙara barin ki ba na sake ki saki uku kallon waziri ya yi ce waziri a tafi da ita gidan kurkuku a yanke mata hukunci mafi kusanci da mutuwa kuma mafi kaskanci da tsanani nan da ƙarshen watan nan kuma a tabbatar ta girbi abin da ta shuka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un abinda sarauniya maimunatu ke maimaitawa kenan kallon mai martaba ta ta fashe da kuka abba dan girman Allah ka sassauta wa mahaifiyarmu wannan hukuncin da kai mata yayi yawa ta yi maka laifi amma ka yi haƙuri dan Allah na shiga uku lallai mai martaba yanzu ni zaka ce amma wannan hukunci komai da na yi ai ta sanadiyar son ka ne shine zaka sa ka yi min wannan sakayyar duk abin da ne son ka ne sa ne na aikata haka ai murmushi gindiya ma baroka ta ta ce komai dama da ƙarshen shi A ta sadiya a halin yanzu kin taɓa zaton wannan rana za ta zo a gare ki yau Allah ya nuna miki ƙarshen ki bisa wannan hukuncin da ya dace da ke kenan mai martaba ce zakariya ke kuma waziri a tafi da ita a yanke mata duk hukuncin da ya dace da laifin da ta aikata wanda zai zamo izina a gare ta da kuma 'yan baya don Allah mai martaba kai mere ka yafe min gimbiya kauzu da ya rima aliyu ku yafe mini na yi nadama abin da na yi muku na yi nadama zakadiya ta yi magana tana kuka murmushi amita ta ce Allah ya yafe muku baki ɗaya tashi sarkin fada ya ce ma zakadiya da gimbiya halimatu sadiya su tashi su tafi da sauri gimbiya halimatu sadiya ta tashi tana cewa babu wanda isa ya kai ni wani gidan kaso kai mai martaba kuma In ka sani ka faɗa musu zan iya kashe kowa a gunnan ba wadda ya isa yi min wani abu da mirji ya baya jin daɗi wani kwalla da ya taru masa ido ne zube ya juya ya kalle ta ta ba shi tausayi kam ya tashi daga inda yake durkusa gaban mai martaba ya ce Allah ya ƙara ma nisan kwana kamata afuwa ko don albarkacin 'ya'yanta su maimunatu saurin dakatar da shi ya cikin fushi mai martaba ya ɗaga mai hannu ya juya ga waziri ya ce a tafi da ita su sarauniya maimunatu kuka suke sosai gimbiya halimatu sadiya kuwa zama ta yi tamkar wata zararriya sai zage-zage take haka aka tusa su aka tafi da su zuwa gidan kaso kuka suke jakadiya ta yi da na sanin abin da ta yi nan ammi ta tashi tana shirin fita cewar ta sun gama komai to me za ta yi saurin dakatar da ita mai martaba ya sannan ya ce yana son magana da su ko kallon shi ba ta yi ba sannan ta ce ai mun gama abin da ya kawo mu don haka minti ɗaya ba za mu ƙara a nan ba tashi gimbiya ma baruka ta sannan ta zo ta dafa kafaɗar aminta ce haba kauji ki haƙuri don girman Allah ban san haka ba ban san ki da taurin kai ba tun da ya ce akwai maganan da za ku ya kamata ki zauna ki ji murmushin karfin hali amita domin a yanzu ba karamin zafi take ji ba babu komai za mu zauna mai martaba ya sallami kowa a fada ya ce za su iya tafiya kowa ya tashi suka tafi wasu na farin ciki wasu na bakin ciki kamar irin su sarauniya maimunatu ka suke saboda mahaifiyarsu da za a je a kai ta gidan kaso nan mai martaba ya gyara zama ce to alhamdulillah alhamdulillah to alhamdulillah alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah mun gode maka da ka bayyana mana komai da komai kau da aliyu dan girman Allah ku gafarce ni na sun muku laifi mai matukar muni amma ku yi hakuri ku yafe mini alhamdulillah nima a nan zan huta sai ku yi haƙuri ku yafe min nema in na ɓata muku rai sai mun haɗu a littafi na gaba wato na ɗaya da ɗaya don zan yadda za ta kaya a huta lafiya